ni fa gaskiya ba na so a dinga takurawa fesa kawai dan Allah ya bani aiwa sai a ɗauki karan tsana a ɗaura wa ɗana ni fa ba tsana sanai ba ba kuma kinsa nake ba ina so ne ya bi hanyar koyarwa irin ta al'ada da addini koyarwa da annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu hanyar da ta za ta kai mu ga tsira ita kawai na ce amma ba ta fahimce ni ba ba haka nake nufi ba tarbiya ya Allah ke yi ba mutum ba bai kamata ki rika faɗar wannan kalmomin su rika fito da bakin ki ba saboda ko babu komai da ke da hajiya da shi kansa faisal duk a ƙarƙashin iko na kuki kuma ni ina ganin ta bahaushe da yake cewa shi ɗa ai ɗa na kowa ne a'a alhaji da na wannan batun ɗa bai zama na kowa ba na ne yawwa kawai a cire ido a kansa alhaji irin abin da nake gaya maka kenan yau da gobe amma ka kasa fahimta ta ai hajiya ba za a yi haka ba ke ibatu abin da nake so da ke ya kamata ki yi la'akari cewar ita hajiya gaba take da ke koda a shekaru kuma musamman ma ga ta uwar gida ce saboda haka me yasa zaki riga ga mata irin wannan magana ya kamata ki ci gaba da yi mata biyayya duk da na san shekarun da suka ta dauka tana gaba da ki amma ba na so ki sa wannan abin a cikin ranki ki yi hakuri ki ci gaba da yi mata biyayya biyayyan nan fa Alhaji na riga na mata shi duk wani biyayya a gidan nan na mata shi tura ne ya riga ya kai ni bango hmm? tura ya kai ni bango shi yasa na fito na fara mata abin da take bukata to ni dai duk ba wannan magana nake so in ji ba na tara ku anan ne domin mu ci gaba da fahimtar juna mu kuma zauna lafiya saboda haka da Allah hajiya Allah abin da nake so da ke ya kamata ki ci girma ki san cewa ke babbaci duk abubuwan da aka yi rika yi a baya ya wuce yanzu yaron nan yanda ya taso kada ya zo tar da ku a cikin irin wannan yanayin kin ga sabga ce wacce daga kiyar ita duk ba za ku ji daɗi ba to Allah me ba da Allah ya yi kokari a zauna lafiya zaman lafiya fa kake nema a gidan nan in zaman lafiya kake so a cikin gidan nan kamar ta magana ta cire idanta akan ɗana ta cire ta bashi abin da ransa yake so tun da gidan ubansa ne to haka kika ce to bari in ga miki kiji insha Allahu daga ke haddanki ba zan ƙara sa baki na cikin magana ku ba na fita daga sauga ku ba ku ba ni abin da ke zo ki yaji ki hakuri kin san sha'anin su irin wannan yara na zamani dole ne sai an rika ana lallaba su eh, ki ya hakuri ki ci girma ke kuma me bar za mu zauna da ke za mu tattauna akan wannan magana ki ya hakuri ya ja komai dai ya wuce ni a na mai na so kuma a wajen kuma ya wuce eh a mata magana to in ana son komai ya wuce a mata magana da kyale yaro ya sha iska kawai ah hajiya na'am ayi hakuri da Allah a ci girma a zauna lafiya cikin sa muke